بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اذا littafi يغا فتاوى الخطبه والزواج wa خطبه كي خطبه ke khitba wa bai talabul unsa min aliha ilwagin zagi wata ya wujo bai alamar gaya waje ina fatawa na kuwa na ya li ashabil fadila man koji ngai shewa abdulaziz buna abdullah bin bas muhammad nasiruddin al-albani muhammad bin salih al-uthaimi Salihu bin fauzan bin abdullah al-fauzan gan bai rabiu bin hadi umair al-madkhali gan bai salihu abdul aziz al-shafi so ku ga man kuna bi alkhairi kusan ya ga zaguta mini abu ajaliya ya jani zaguta mini abu yi firaya su kwa zuba wuge to matsala ya alamari miwa gan biya waje matsala jiwona gwa ko zawon gisha jin jahilci wuna musamman mamaji domin ci wa gija amfani bai daman ne isan da shi tu a e ti bi cin da ci na ji zawon gige ci e bayan yi mewo da bayan dufe gani bai e ba shi na ngala yi ta da nan da ci joga can gele munguru littafin na kwata a e ti masala na yabu fatawal mar'atul muslima amma na kwata ba zaba ya tenki wo khitba bi yawi na ga mai wuwa ga man kando ruji kokari man na ji gashi uzo na fi wula gaji man na ji yi wasu sana gafe za ilimi gi makanta ofe bebe mas'ala ji na man kirki na ji da zamani wani gane wale ya ga ji bincike a wasu kandoro doro fatawan na ji e gi makanta ga kuwe kan etiyan bayani man kojo to a shagayewo wadina ta zo man je wani ji kokari kan doro in ruwa bin ga jadi ne wani da man na shi wazo na da mni ladabiyan ilimi galaman do sunan doci fes sagi makanta tu na yi wazi ya jama'i musulmi ji kwata na gaga kara shi zo gaga da matsala da ce addini wa madi za shi wazo mini man shi ba mu da mini bi cici mu ci ko za na ile ga mutu a jama'a wa gaga da addini ile ken fun ya gaje tin ya bi da waka san doro ne wani zai lega mai baka tuwa ni bai wuce musuwa kun yi gan bai ci cin wallahi tallahi wa maga kun yi gan ai maga gami ba wadda ya ga wa kun yi gan ko wa zan yi gan wale gi makanta na jike zuma mai saudi ya ciyo ne waji mamaki a tsohon da ce professor ayo a mai jin zuma jin ya manji ai ga daga na dazan ai baka tun a tsaka tun kenan a shishi ko ga man wuce ko jiya ina ajaji zumaji bayani ga cin amiya so ga man ko jige ga ma tun ne man ye le ga wa kun ke ko gi makanta le ga wa kun ke nan bi ci cin maga doku bi ci cin ga doku bona fatawa zai cin abi da wuru ko da ja ce le ba bi ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam maje ndo ra wa le ga so da matsayin do chani bi ci cin mu bogo itwa ladabin nan ajin wa gadin wa man do ciye gadin jiye bai je mu da asali salawai wani matsayi ne za a dace ya fatawa na muje matsayi ta tinga to igacin leloye bayan egagin farko ya leman ya gangan su'al alamayin si da wani jawab alamayin jimu da ki ki gajiyar farko za a goya miyan ebo mike kinigi ba larauci ya e baka tun don ga wace ganga kai za ke larauci a mafi wasaliya daga babuwa wa zauzu ne ko ta za a goya mi wangi yau hmm ma hukumu eh mukhatabati kilauci mukhatabati da kasra yau wala fata ku don mai wayo ga gama hukum muhatabati kilauci ga muhatabata ko muhatabatu ayo eh ebo mudaf o mudafilin barakallahu fik sai dai malama na wuce Masha'allah. To, me shi tukwa? Su'al, ma hukmu makhatabati shababi lil fatayat abra al-hatif asna al-sawm wa bizat idha kanu maktubin li ba'din. E jiman nga yi Sheikh fauzano, na yi ba fatawutu wani wanda littafi ga al-muntaka babu ala egajin nan. na ne gbafata wude a yin akida wani a ga ki hukuncin egaga na gbarufu a gan gan be en su gishi shabab nga wale yin wuyi jemu yin shab fatayat wuyi jemu yin fatatun idi fahimta ko gwata yin waya waya fe wani lokaci na adana zumbona wabi zat musamman wato idakanu maktubin aga yi wadoji matubin libabin ngole e gaga yi kai ye wado shi yi kai ngole e gabi ci guki guba ngole e gwani wa ga dama dama zai sai so jiki na e wado shi na ya shi yewo ko to e ji manga manga mukhatabatu shabab lil fatayati habra al hatif la tajuz barufuji afa gaga be entugiji gwatayen waya fiyo ngwaya lima fi zalika min alfitna ibwana e fitina esunga sodabu illa idha kanat alfatatu maktubatan liman yukallimuha sai dai alfatatu ya e gentu gin gafe maktubatan zai e wana liman yukallimuha zai ga gabi mi dane jikin ha e wimi ngai ga khitba khutba be don mai jikin ha wazi a gagaya zawon gizi khitiba ci talabal unsa min aliha man ji fasara ba ndo ci go wan zagi ti miyo ndo ci go wan zagi gwata ya eh, mamman wujo ji fahimta ko ngai ga gama ni da wako wa kanar kalamu qalamu mujarrada mufahama fahama. li maslahati al khitba e ga na ma ganga abubuwa shi nan wuyi mu mufahama a daji fahimta wa shi wali maslahatul khitba be na lawa fe jiki fe ci gaba be waje bona mu jo ga ke ba be waje la mari giye ko mai she yawa mai ga yawa to dai yi manufa de ye waje man ci te yi ce ga gabe waje man ga le fi da ba ma annal aula famba gani be na ge gane wal ahwat be na ji cancanta gana an yukhatiba waliyaha bi zalika wagi bagi ne wayi mina gagabe zina. gagabe mu mai gin zagi ngai baba wali ga na wani ka babu da ba ndaku ka ndaku da ba ya gina ja mabiyoyi nan Nanni ndani na ka diye nanni ndani ndani sai ya ndani ka da ba sai ndagi ka ndagi da ba egi ndagi shi an ni ga matsayi wali shi ta ci do shi bo bogo wo ba gida gagabe zina. Amal mu katɗo batu bai na shababi walfata ya tifi kai da halartar hitma, amma eza gada ba rufi joganbe 'yancigi shi mu maja Aliyu Wabar. Fa ina hala ta juice? N goya. A ka kawo ni, zafai jawo a miya. N goya. Fitina alkhairi da ba. Mun lakki yancigi adaya. sai bi bagi kamar to na wuti gaske wato na wawana gali ma fi zalika min alfitnati shadida ga yabo ne sun ga na pogwana wajibu ya so da alamar mushan ebo na wuji wato za kirki ne wu ne gina be je wu za mun shi ba za de mi ce tauna ga ma bello be to zai be ga biu yi nan ga wu be ya da dama na wai dai ga gabe ziya be za kamai na wa khashyati alwuqu'i fil ma'dhur eboto da sun ya cici da ina shari'a kana almazur ina shari'a wana bogo ina gegana e giwe la alaka ba be waya je ba gishi ko zan na je be mu makiyu ya ki alaka ko utubani lo ba bi ji za kirki ji mini dangi wuce ko zai ji be wuce a biya cin da kibo almazura ina shari'a kana mu mujina lo zinawo gabenne gabenne wa idha kana dhalika fi hali siyam ngamu mai tsazun yoto elotun na dagba kubo fa innahu yu'athiru ala siyami bi naqs gwa tsazun wa kela da yake ya ya azun ba ben zage wa maza na shi wa waje na annahu matlubun min as-sa'im ga yabuna ewa min as-sa'imi da azun feci kewa biwa almuhafazati ala siyami gutsu azunyu yi mimma yukhillu bihi yayin dona la illa lo azunna wayan kusu shake ladayan azunna wa kam sabab al-iktisal bayna ash-shabab wal fatayat wa kam gudo kudoni kan bi ma na kafir na sababal itisal waya je ya baru fujo wal fatayar gan bayan tugi shi bi sitati telefonat gwataye waya fiyo na jeje yau shi na gwake-gwake ma min ibi khulqiyya ya masiba yin bojin sakpa na ilogi baru fuji gan bayan tugi shi na Kulkiya inda khulqiyya bojin ga khulq wajarahi mai istima'iyya gani biye tun da na lotaci taci musulmi jina jarimatu etu laifi koji waya je gada gbaru fi jobe yin su gizi wadda masiba na jibe kaka bogo falwajibu e na yi kpaka ala auliya hilfatayat tatiya emanciyar gin zagi shawana man ohunna alaka waya je ba giji ko ba gida saje waya ya lobe shi wa muraqabatu hunna ngama lawa sai man cin do ce sai uba wani lugo ya gidi alaka be giya waya ya ta ta hikima je dawo wa muraqabatu hunna amma to ne man cin do ce fiye waya ya nan ga wale ga waja nan ba waya la ya ya gwata kwenye ya ndoci ga ya oge wa mai wada kawai nan na nan gawa muraqabatu hunna min azal khatar akiwo tati mamaye gin zagi sho man hunna na kala alamar na, wa muraqabatu hunna ya ma fe daye kendo dai ide malaika rakibu gan biya tiri na idi fahimta malaika ne dan yi min azal khatar daga mu ci ko wannan wannan wa yau ko fatawayen farko da wani fatawa ba ci gayi hukmul halwati bil maktubati musai ji faruwa sarawin hukunci etinye zuke kuwa kan gani bayan zagi na wayewa ne wakil afirka ta tun ala fayawa e هل يجوز للخاطب أن يجلس مع قطيبته منفردا في بيت عليه مبوا غوين الخاطب إذا باجين ويمنا أن يجلس مع خطيبته نوافد جنبي إجين زاجين ويواني منفردا بوجي في بيت علي دميا إجين زاجين نجونا مثال منشي أدي self content إميا أتو يوزان دود بواسا أتو emanci fi bwa shin guna bagin na be da, kiw dambo be gin zagin ne fe bazana walau fi gurfatin kada wai kataba fiyo amma ta wucin babu ha mafto e kuwa kikeci ko tiya e cici aw salatun maftuha kwa ja palo palo ya e ci ngawa goyin wa hal yajuzu an yaxtaliya biha ma wujudi ummiha uma goyi na izaba gine wa ginza gina kekwa ko kabiwi ma wujudi Ummi ha ne ginza da bo na ngole ga gi farko zando da ba a tsona je wo na mutu kwa nye ci an yaqtaliya biha wulu ke kekwa kabe zinya da ginza ne ma wujudi Ummi ha na madana ma a ha, ko kwa izaba ya tinya be gina wani ma wujudi ha famba be ziyo ne ginzagi aw ha ko ya ginzagi a sagira ne zakan gina ngatin ya biya yo kindo de zai je wo jina da jikiyo ala ziyara lo bando china e gine yi e giyago nzagina wa hali yajuzu ngba wa gwen lil khatibi ya zai waimina an yumsika yada maktubatihi na lagwa sun egin zagi na wana sun go au a ha ko yiwuwa wa safi a ha ko lagwayan nan ken duya ladayan larabawa shi ne afidu na afadakum Allah ebeyi e yi ilimi kuma Allah man kici jihar ga nan fatawa lajinati da'ima man kwayin saudiya ce eduna da feti fatawa na gai ga fatawa lajinati da'ima na shawo bin ba zu fef shiti zamani wina ya farkon ya shak fauzan ili fahimta ko dalita su ne ga almuntaka da to yi weje fatawa lajinati da'ima man kwaje ya shagalla ya ji zulil khatibi an ya kuluwa bi maktubatihi mugun ya zai wayi mina na wake kwaka begin zagi na wani na ma da malam yi kad alaiha matuka kala fayawa na wala an yi safi a ha a ciga inda ka fayagin na gwa wala an ta huja ma'ahu a cagan zagin na wadda dama na watiya biyu lo ziyara jina li'annaha ajnabiyyatun anhu ebo na ya zan zagin na to ne aji na biya ya zabagin ne wala ji miwa lakin lahu an yaraha inda iradati zawaji minha amma laifi da bo e zabagin na cinlewo abe kede wa ibe ni ya e giya ya ya wajin na min duni khalwatin biha amuji ga sai wake bokan biya ke ga e za zalo yi miwaji kai e gi mu ga ji qabu shari'a gula ni ka bute mulugwa ebe uliwe iyaka gada wani bai gwanda wuce mun da ce mafuska bal bi huduri ummiha kawo maga liwe cacin le nawa dabu au abiha ko baban zagiya dabo au gairihima ko zandoci na jin dabe na yana mimman ta bi wujudi alhalwa na zamuci ci da dabu a ga zanne yake ko kan bayana amma ke gi zakan gina da ta ca wannan ga wala to sun tun lawa ko wani ya gila ce ga yazo a matagi na wakan doro ko ngalan ga mimman tazulu bi wujudi al khalwa za dabo wajin dabe na yana wayi zai mu ga da ta ca ba to ga zanne yi halwa bayana ke yi na gbani na yi fahimta yi ba ya ji ba ligani nuke ke ne sana nke ji na nagya lima fi hadisi jabir radiyallahu anhu ebo boye na bi hadisi ya jabira so ci be boyuyu sahaba mu cikon na nga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga idza khataba ahadukumul mar'a zandoro mine musulmi jo gabbe ga wa waimina fa inistata an yanzura minha wa de ikwen ciciliu wade iko na wacin lelo ila ma ya da ohu e bayane walo ila ni ka ha ya wajen bayan zagin ne na falye fa'al wujaci hadisiyoyin imamu ahmad gani bai abu dahudi a fi na ajar gari jalu fikat man na jigwa hadisin na bena zakirki jayo zakirki jayo bogo darja hadisin na shawal bani gawi Hassan iga ce takule fi ne iga irwa galili na ga hadisin na Hassan wani muslim a caga hadisi ke biyan ima muslim amma sahaba na hadisi sun ci yi abu huraira yin mangi ga jabir ko abu huraira yi ji taki bi hafizu sahaba ina e zadda ta ci sahaba jawo hadisa nabi muhammadu mai sun ba ku ziyo abu huraira ibn hadisi na da yawon yubo na tsakani ya kutsun da gusun tutu 5,000 tutu amma zai ji ke a ci zagutuwa ba na shi biyu zagutuwa na biyu na ya shi mutuwa da dinna amma kpata dai zagutuwa ba muci na yi na hadisa ji kpata pa kutsun tu 1,000 na na isha da ta ce mun ga yin zage ana su dabu ibn abbas dabu jabir musa dabu amma abu raira gai ta gai ta su ku gabe alkhairi abu raira allah ta'ala anu wai ganga annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qali rajulin tazawwaja imra'atan annabi gangan bi zaba gindo ci na jinza gindo ci a wani ko na fewa jinza zagin do a wani ko na jin zagiya wani ga ana zarta ilaiha wa mucile kafi wa wuna wucile qala la sahaban naga micin la qal annabi sai ga idza fanzur ilaiha dada cin le bezo wal mana arada zawaj minha in la annabi yuda magudu cin le na wiki e bonni ya wona da biwin lobo bona loban zagin nan na ga yau gwagan Allah yi mai a zuwa fi zaga ji sadaka yawa yake waje liya akwai shan ma ka dawo ko yan mamaye je da wani sukugun ya to malama ji fiki wuri dai fa aboka kan amma dai mas'alan da cin da muhimmanci mai waga haji photocopy wa yaye adeja lajani in sai jin takadan na nazari so na gan mbele e ga batukun mai gana da muhimmanci ya bin ba mai tishi manji zamani wina ga ya lamari ya ya idaji bai wani dangi shi fata ya ga ya wawe ba gi ci ba su shin ba gi ga gungi mu za gi ga gungi kashin wa ga lokaci ga rikici mu ci gwada wani ko to amma ga ba su ku ya betun ba ga to na dai je gumi taka dai ba yi matuwan mu da ciyana to amma ya dai na iwagi la santi bena rikici mun shiko na dabona kemi haya ya huyo kashi wunyawa ladibi na kince ya yi kuna ya wafa kashi ya wapa no da ga mas'ala ya rikici na wani to shek gumi shek abubakar mahmudu gumi rahimahullah na to shafi yin suna nigeria wani fahimta mu ga igaga ade ga mi ni ya waji kin ya waji tabbata malam jafar man kwen sunnan na na to ci gigun ilimi tafsiri ana so ku gun yan mutu mutu ga fatawa na gaban muta ci bo fe biyo amma zuma gobe a ya ga fatawa mutu jigi ha mun ji daidai bogo mu ya fake fatawa mutu luwa kin labi ga kemi ayo ngai gaga alikawli ta adewo jin alikawale kpagan a ga ayawe gawon lai za jin alikawale wani lamun liyu ba mu dai sawa nge wani ko gin zage wato na gawon wo na gawon wo biya ko ba ge wato na gawon wana gawon wa biya yabo uzirin da ce kuma bai da labarin da ci tubo ko ya manci da wato inda ci biya tula ya gwata e bagin na waga zan na ji zakirkiya gawon lai ga gwa koya wajen haju fetiya ya latofo da ma uziri ko zagi bai da san da ci gan waza annabiya to ega na ye gina alin na nga ole ega zandore lo yin lokanga sadaki uya ni o pati usha ni aga ila yin da yu ko zaworo nan ga wani uji ki ha mula gbati e o to wa ci mule bai na tsuwa daga na emi ke yi ga lauga ki ha yawo ma babu na tsuwa da kendo malam jafar ga ra'ayi mu falo na ebona ya kama ya ji faruwa e ba mi kyau na gwako wato wa gujin yawa na zaguba ne wo jala payawa kin do dai te ya jaye kanana shetan ga gizan a cewaji ya wanke ji faro in shagala ilo man cija gala wannan jaya wa yawa wange shagala alwa ngai ma fo ga soku cewu a ta ga egin na gumi wa na. eza ba ginna wai layin gici she na bai yu laji belozi nga ma yi mi wo kawa gume wo ede na gina misali a daga ya wa ni mu ciwo ma ci gubi da mi mu jo wa baba ba talawen gici bai yu amma lokaci ne ga yayi wa mi kyana wai lawo she na bai sai di ujin alkhairu wa bai kan do na wazo na gwata da miyabu madagai gun ce ga ilade ne ya gina ce yi wubiya amma ga aki she na cin ti zan nan ga wale wani ta tiwa e zama dai mi ga wannan shayin mm kamar ya ga domi na ce a hofa ba boba wada waina wa gina amma ga mi kyagi ya we ga ya guba o wa sha faina kawai so cewa gujin mi waya kawai so cewa gujin mi waya bugo jemaji mas'alu wayan shen le ba ga manjo amma wato a cin lebe ga yi wato ga mujiyawa mujiyawa ibn zandro to ga felo elo ya wannan emite da ya adena mi so pie to shina mi to ga to cha fe sababe to biya ga dajiya e man cigin naji amma karshe ki be faro ba yi gan wa be a message kai gin amma ba be wuci yana wannan in ka saki kayo in ga bara ga tuji ga mude kaunu ga ciwo message wo ga alaka ya uluba wo ga yawa yulula ma ya wo ma abubu ga saki kako bugo mai musulmi ji fatawa nan mude na tsuwa ga idi fahimta ko a ga de man na jilo be fahimta na ce na lebana amma na de na tsuwa gana annabi sallallahu alaihi wasallam ga dama ya ribuka ila ma la ya ribuka zanduro cewa gan na to mun dai na tsuwa kilo kiji da ba ibana ya je tsami ba ku ba sarawai bogo ila santu ya zawangi e ji gan ebi gan mu je giya mu jiyawa mun dai alikawali kendo malam Jafar gana ga ye wayi mai raji be bojin wayi mai kwagan igayo amma inda shi be tulaya wona aje su mata wona kon zage so ne be tulayi wogwa ta bojin do ciji ga ibina mudamini to na dimman jinan amfaniya long courtship na jajina a ke bojin waje wani zan da ce ya tiya wa bojin so amma ya gai lobe waje wa bele kiyan illa da ce ya tula to na dai musulunci tuzuma ya kiyan long courtship na ya daga yawo waje a ga da giga ya ci zai ji tsobagin zagin nan kiwo ke ci bojin bu wa dai zakirkiri na wa giga tiya bojin bu na wake ya tsoci ebo na iza e soto liwo kai e gai e koji zai gutu wa tula sai lokaci na nga lomi na ibu na muke ogu ga tula wa wa mbiya so be mucin fa'ida dai na ila abu na tuna bayani mu ciko nye bin ba zai da zuma wana iri sun yi tuga alakhitibatu yi kayan akdu kayi mayu kayan akdu nikayi gama manjejin lura bayan to zai je gayya waji tabbata na ganga na biga la nikaha illa bi wali yaji fahimta ko bogo da nama wali ga wami ta ya wani da na ya waji kiyo ya waji tabbata to e ba dai fatawa man wuci ko sunna na shi bayan kin den nan wannan ga ga ga man sunna ko abba zaman kin nufe ci ya ko focho o chakatu wode matsayo sai fatawa ya ni sho mm, -mm. ga gukin nu bani ni mi rekya gan matsayi ibn waje ilimi su fiki wa ga yana fatawa na mun yana man dore yana man ya de la tu gunje wa ga ga alama ya ta tuwa bincike da na yi jin be ga man na ji gba tana ga waji lura waga ga da na wali jami ni ga aya aya annabi magala ni ka ta ke shakshin kiti man wuce ku yi madina bu a ga waje lura da kin alada kin yi kan kice ga yi mi aje ya yesa zan ruwa mace ga alada inu peci shi e eh, gambi a ga yi mi aje yesa e bana ga ga be ji shirin ya foya opa tun na watin ya ci ga labi bena ibi ga ga ya ya opa ke ga yo lokaci kere ngamalawa alagiza na tiya da lemi obon wani da jayo kashi wa ga daga na biyo ga begin zagi ani na wen na kon daga ida ji gudu le giba gin na ngole ga ga ni foga kan na de jin fasi kaja an kali uga na bagi mi lo a gudun ga mi wani bon wale ino na ga biu be ina ade mun tira de gwa cibe ga ne na to ke ga ya opo wa de gwa cha wa alaikum salam wa rahmatullah mi wa gan lamin pa fassara na tiya kin nufe tiya bai mandoci ji ne bana dai to ga mandoci ji amma fassara dai na tiya ga gwa ko manje ta ci bana ga mu wuce fuska mu lebe ki be gwande amma dai na ji ga wuce kwatun leo e bodi kin do karin bayani be ti hadiso shin lelo ina ga yawo shawa loki ho una idi e fahimta ko dai na ji ga to bici santun na je wucin leo amma ya e ga dai na manje ga boka gana ngai ki ya fuska na nga ba kama da mana yi ga gwanda fuska be gwanda yi ji fahimta muka ba e ga e wona mutunci giwe ya gin ge wona ga bi ucin da ci ubya nga lega eto ci boko wa ginna gi mutunci agumi wa ma ya vule eh ta so be mutunci ga dai na ta zo fuska den na kunkiani e wona ya gin gi ba ta dai so da fuska ji fahimta ko ngala ya ga zoyin ga ta adini wuri kaya ga kama ma be kici loga wa wuce za amma man ka zaga man ka zaga ngai dalili wa bogo to ngo le zai je lo be pin egbe na ga da lana safiya na ken na to gwayi na ga ba ne ga guba na yi kube da na wacin le kici da na tsuwa ga ala je ba be yi ma da na tsuwa ga da na tsuwa ga ta nga mafi wasu bona wa yeji na ga yegi wa igumi wa yeji shiri yawo shiri ikere gunya ni ela de shiri gumi a ga wa magi gunya gole ka ba ge to ya mi zawa ga mi wa gumi gunya ba ko yeji na wai wana ta sai fatawayen gboro ngai hukmu musafahatil maktuba hukuncin ezulagu dan egin zagina wani wani ogo hali ya juzu lirajul alkalwatu ma khatibatihi maktubatu khatibatu ta ta yi mine zai wani gaya ce ji fahimta ko ngbawa agwayi na ezaba gya kekpo kan gani begin zagina wani wani na waka zalika a caga hali ya juzu musafahatuha egwayi umawa agwayi fatawa lajnati da'ima man kici ji ga ya fatawa nan ga imam koya saudiya ci je wadawo addelita fiye fatawa ji ni sodde tsakani mujallade shi tutu fatawa ti masala na kai na kai na jide fedu eh lajnati da'ima wadawo fatawa lajnati da'ima fatawa imam koya saudiya ci ganin committee mai yaji ti ya gaggina je be yakin saudiyo be denya saudiya a ce kuye kan ya ganya jama'ai musulmi shi na musamman ya gi makanta dina ja saji na wace da zanda riyad na yi federal capital na na yi asima na kin wuce kuwa na santa yin bai shugaban kasa shi na wadda ya gi makanta lala ya wafiya eh, da littafin da su kuga ga alkhairi eh, لا يجوز لرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل لا وين يذباجين وكيف وكان بين ذاجي نتجنا لليوانا ولو كانت خطيبته ولو كانت خطيبته بمعنى ولو كانت المرأة خطيبته نقول كانت كي واجي وجان مبتدا واجي ويا كي ها rufuwa ko ko ga donma idi fahimta ko hatibatu ce kiyan za a ji bayani a miyan ismu kana gani bai kiyan habaru kana habaru kana kiwa ya la fata ko ngalawa yi walau kana hatibatahu bi ma'ana walau kana tilmar'atu hatibatahu Iza lam yakun aqdu alaiha matuka kala fa wani zagi na biyu yana game wu abi gani menene a annahu la yazalu ajnabiyya minha e bona to gani da bagina ajnabi nyen zagin ne yo ngai dai te kalma ajnabi ko ngai zai ji yawo be zai na marami ci su do yakin ajnabi a ga marami sa ngai zai ji yawo wa وكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا ga kika nabi sallallahu alaihi wasallam wunan ne zaba ga kekwaka ganben zagi na tojin alallin wane hadisiyan al-bukhari bai ta cin ganbe muslimi ga hadisi ba nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga la yakhlu wannan rajulun bi imra'atin illa ma'a zimaran bando chunga la yalu wana rajulun bimra'atin illa kana shaytanu salisahuma illa kana shaytanu salisahuma wayo ko shaitan ya lafi zata ce hadisi mun shiga mai ji shara lo amma wala ubiya wala tajuzu lahu musafahatu wa gugwaya ne zaba ga lagwaya lagina lima fi zalika min alfitna e bona wuce to wala sun ga shawa na ya ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافه النساء النبي صلى الله عليه وسلم ما في وين لا ودان زاجين دو شيغو نجيجي ما رمي وانا اما اذا يي ما رمي وي وباجي ejin zagi wai ko yagin zagi wai وما ما man jiga laifi da في دبا fahimta ku وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم ga biye guru هل يجوز wa huma تمشي مع رجل وهما مخطوبان غير متزوجين ngawa gwaina iza ba gya daza gani bayan zagi zagu ba ba mu maktuba ne e wado shi amma ala jiyawa gaira mutazawwijai ne da wani fatawa lajina a ga ke jin ganna man kwaje ya shi a ga la ya juzu lilmar ati an takruja ma khatibatiha ma khatibiha ungon yan zagiya na watin ya bezin ya gani bi ba gine wune wunaya ba ge khatibu zage khatibatu ko ba ge alkhatibu zage maktubatu ba ta dai manan ne yau kabla an yi lahu alaiha biduni maram tun alafayawa ga ya gani babu maharami awa marami ga baban gin zagi gi Le'an na zalika wasilatun ga ya na wuce su ekpe wuyo ilal fitna na dialo fitina na wa ma la tuhmadu uqbahu be na lamari a jigawa ma cewa bi ma na waju la lamari bi agiye aja be tinga ce fi lamari mu cin agin zagiye tinya be zai mai wani eza waju be langa ce be sukutu be kira ci ne mm wa biyo wa ga wani ji ne jiga yawa wa shi na shetan ya gizan ngaju be gbo usuma gbogbo jama'i musulmi shi iji kokari ta tarbiya gizi musamman yayin naji hmm, yayin naji kul ya ibadiya lazina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a idu ga gani to ji rayuwa mm yawa wujo jahilci yo bi wode za san to ai bi an wuce ga santu da ji kokari wa lotun be santu su kowa zujin amfani hukmu takbili maktuba hukunciya Edo lamin ke yin zagi wani wani mubu hal alqublatu muharramatun inda ishari khitbati kalifatatin au ishari taqallumika alaiha ngba alqublatu emila tebu na nasarar ga kisin na ku muharramatu haramu yo inda ish'ari khitbatika li fatatin lokaci na ish'ar bi mana ilan declaration announcement lokacin labara gami ba ga waye wagin zagi ka zauna au ish'ari takallumika alaiha ko wa tula ga ga sai zai gaga biwina etien wu bona wage lobe yo emi abukata zandoro abi aga wani wa wani nga ma ye lobe yan ma la payawa nga ne za da mo la mi pe gin zagi bo fatawa lajina aga ya gabin na e ya ji aga yubahu lil khatib an yukallima maktubatahu inda nazar halal yo ya ba gine wa yi mina na wa gagabi inda nazar lokaci na nga cimule na abaza nga kan cicile wa ma eji fili obaza wange amma a ga ke laye zaji tun fondoro ya zaba don wani olin na kan togi katun ji e giwa kan doro a gan zai wuna bi afo wayo zuni zugu ma ko ni uja ni ebe ji mi ibo ko mi nimbo nyen ni oso ya da fili ude to mutun shiga ko zan do cibele ay ga e ka zan so ma fili wala wala ewa ba ya falo na dai a fe wasa san agwa ganye lobe shi na za shi falo ke misali fa weekend shi ne na musogin zage a lomakanta na amma ga fondoro da zun ya zai saton ajin ya katuwa na a ya kafin ciri a ce kuma wa an yanzu a ha min duni halwatin biha umarcin cin da ya ke kekpo kan bi ma wala kekpo kan bi wi ma wala yajuzu lahu an yuqabbilaha aw yalmasaha umake gwaye zaba gina na wala mi te bona ko lagwatuna illa ba'da aqdin ni saga sagaya wafa لأنها قبل العقد أجنبية غيبنا أجنبية منه كافية بايا وانا أجنبية وإن كانت مخطوبة مخطوبة له kada an lagin na gafe zai mai wayi miya ci gagayi wuna ka da lafayawa ajnabi ya wuro wa billahi tawfiq sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam sai igagin ya goro. hal ya ji lil khatib an ya da kula ala ammatihi lissalami alaiha ba wa gwayi na zai wayi mina wa gada e bayan gwagwayen gin zage ko nungu da jin sallama na wayya fil idda ne lega kuskuren ayo an yada wulala ammatihi ngole ina i uku bayani farko na yi hukumul khalwati ko bi walidatil matuba ne yagin zagi ne zai wani ki hukuncin yanzu ke ko kan biyu to amma e bagan jin ba ne gan ba wagon ya zai wagin zagi ne na ga dai bayan ammatihi ngole ga ammati ya tu goyin biyu yi fahimta gwagwayen gin zagin gan to na dinga ya gan na yi mauduwa wana yi ji fahimta ku amma al'ayya laila wani lan nan kendo na wani title ta te wana ko gwagwayen gin zagi yi ji fahimta ku wayya fil idda zagin na mada idda amla ngole amma ga gwagwaza ni mu gayi yegin zagi na mabin dayan yegin zagi na dawa idda ba mu da uga da su mi kashi uga da wa wa hal sahihum dukhulul atfal alladhina lam yablughu alhulum ala man kana fil idda ba umata zu na ga giwa gina jilaji bali gana a gada e bayan zagi na da idda na wale ga din guba ko wa gada ba na yajin zagi na waya wala fayawa biyu na na kuma da idda wana ko egi wa gina laji ba ligiya na gada ya ban zagi na da idda wana wo fatawa na ga ke yi ganna a gala ya juzu lil khatib an ya khulwa bi maktubatihi wala bi umiya ngole ne wuga gabi cica ce ba ga boko e na umu ya ba tun na tawo bi cica izi fahimta ku wuce eh, haja ainu maimakon yan ummiya an yi da hulala ummiya idi fahimta ko ya gyara wuce ji mm. e eh, bayan lagin na su wani wagi wuna shi waga dawo da saumi ya eh, wani ga wale alaka ce daga kan gako tun na waga wagi zana mangala ya ji uzu ugwaya nawa ne wagin zagina a gada bayan zagin na wana ngayi na wake kwaka begin zagina wai wana wala bi ummiya ko ben nawina bal yutabaru ajnabiyan anhuma to ni wai kin giba ajnabi bo giya nda to zi na to ziyo to giyo. hatta yatimma aqdu niqa sai ya faga gumi fatasiru ba'da al-aqdi zawjatan la zumaya yawo to kanga fatasiru da al'adi zaujatan lahu zagin na faymi yawo zumaya yawo fabo wa umma ha min maharimihi ne gin zagin na ciga hallo da taciya mahari mojo jamu mahram yajuzu lahu an da hula lissalami alaiha fil idda wa gairiya kanga izabagin na dai dama gadaban zagin na da idda to halin do cijin idi fahimta ko ويجوز دخول الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء وما قوين حلال يو يجب أجنشي على تي يافين زجيجيانا عورات جمو عورة ولم يبلغ الحلم أما لا أجمانا alama kici mai lawo tewo ga yi giba ya gma alama guta wa gma ya gwegi egi ba giga gun ya gwe gi ko gin lagi alama ya bali gi buro un ga canana ka bula gun ya gwe ga no shawa cha tin ayu alamu yo gan waji gi waji bali gi un ga yayi yi tayin alamu yo gan waji bali gi yin lagi cha bebe ni un yi shi kan so alama yin lagi guni ya ba gi guta kin na hadisi ji ugwa ni alamarin rinna ya ce dalili gan na shona ga walam yablugul huluma ala man kanat fi iddati wafati zawjaha yan zagi na gadda idda ya ba tsona zagin igiwa gin na shiga dawo amma man lam yakun kazalika ma zai fita ta halirin na bana fa yajibu alaiha al-ittijabu an minhu zagin na ga ijabu ji kan ruwa be ga a ga dabu bana eh, gwaya dai kan gada bu be wuce likaulihi ta'ala ibuga tsocin waye gayi miniya suratun nura na ga wala zinata hunna illa ma zahara minha zagi shagala lanin fashi tuma illa ma zahara ha sai na gatula miniya nin fashi wani mai tafsir mu yassar gangayi illa siyab a zahira allati jaratil adatu bilubsiha إذا lam yakun fi zalika ma yadu ila alfitnati biha tafsiri wani mankwai saudiya ce mujalladin new bayani nan gbabe na babu milan ga yanayi kpabe illa ma zara mini na gai sai tufuwa na gabe a tula zage fanwi aladakin ya ga fayo amma to sun stura na fitina dabwa wallah an kaliba gizi na loban zage na halaye ta stura na wana nga so ce kpabe illa ma zawara mina amma kan waye alada kin mai kaya nan zagi ga fa waju laba gishi agan sun tisha ni mu bana mu piya biwe wal na bi khumurihinna a caga ewa gani ben zagi shi ala khumurihin ne da titaji ala wala ta ala jiyu juyubi inna efwe gmaji yi ga jiyu juyubo fatatu sudurihinna misali kpatsun bai wai lawa da nan yau lai gan waji ude ya foko in zagi ja ga so nimpa nimpa kijo alkhafiya nimpa su so caji ma aga lautuma yubdina aga lautuma nimpa su so ciji illa libu aulatihinna sai dai ya baji gai kaya nimpa yo wangi na fada nimbo na ji naji wafi patsu ne ga lugwa ba giye kaliwe ma illa libu aulatihinna sai dai e ba e baji naji jaya wani au abahinna ko babaji har felo da zai ji toci tuni ya ji fahimta ku? ko egiyaji ya ji fahimta ko ngayi ebanga otege ebanwu al'amari ni mfa kpata ina e na ebanwu bayani amma zai ke daga ti baba egi shi bin zagi na yi ciwuji na ya yi bai iyakai man shiga baya cile na yi kiyan kalwaji fuska onok patun egwaguba ba ekpati uri ajile da nan naji yau da nan naji ga mando cewa ka amma a tan zage kafiraji da nan, alekiyan na kan kpacin yagin zage musulmi na egbo abe da juya kafiri na yi caji ba yi da tafsirin na yade bayani sun maƙala ta'ala to yi na laman la'ayan na benin ga iga giwa gisho babu wa ganda bani ga awi tifli alladhina lam yazharu ala auratin nisa a gaga e giwa wa gina shi ala tiyavuyan zagi yana a gan gayi tafsirin mu yasar ga awi tifli alladhina laysa lahum ilmun bi umuri auratin nisa wa lam tujad fihin shahwa ba'd egi wa wagi ba gina shi ala da ilimi alamar ya ga ya fuyin zagi shana walam tujar fi shawatu ba ala ta shawaya ke na wato ya shawan zagi na to in zagi egi wa girin na shi a gada ban zagi na da idda wani hau wali mafumi qawlihi ta'ala ga ga tsoci tsocin wai ga yi ga wa iza balaga latifalu min kumul hulum abe ke giwa gishi agabe bi aji bali gina falyastazinu awa izine ba ga daga ta yamma majo kamar stazana allazina min kablin kendo na zai ji shazo a riga ya ji bali gani na shazo nan to a yi wa izini na a shiga to a wa izini gogo man gabe wuci a saka ya gila ji baliga in ga da kataya in zage wa kabuwa izina iji fahimta nan ga mafumu da wani gole ya ba so ya ga awi tifli lazina lam yaz'aru ala aurati nisa'i ko abu mu ce ga wa idza balagal atfalu minkum hulm bogo to gin na jade iyaka iyaka sai aga ji baligi so shiga kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati an ni gawe pe hukuncin uje yayi wallahu alimu hakim e tu pipi yo e babu yo e ga biye boro ga ya alistiharatu lil khitba e ga biye na de muhimmanci isagi jitu ba gizin zagi abe yi waji aya pakin yo addu'a istihara littafi isnul muslim mudabo iya fumba a tso aduwan nan ada alama kwa fiti wato milo kaduna fozu maji e rediyo ya kaduna mini rediyo na jihar da fi bonan zagi wato fe ba addu'a istihara na ci fe lawu aluma musulmi shi in zagi shi gawa bi ba waji agwa sun addu'a u gba daga cabo ike fasaru da muhimmanci sarawai bana kpa tare shi tsane yalla ya sokwa na galawa labiyo andro ga yede na yegban lobe yina za na sabba mu yau za na ba mu yau wanzu siffa na janabi muhammadu ga ajiye kwatan sallallahu alaihi wasallam yi da samu shan do da mi tuye ba do be be ra'ayi na kuma raya na na je hujja na yi caji wala yi caga da haƙƙi wa ci. saboda da do ga ya ke gmanan ga wala ga ga ce abu wa gada ko ga ya giba gidi tarbiya to gin zagiji etiyan alamarin nan za ta ga wona. waga da natsuwa biyu mai za a dini bai siffa na nabi muhammadu jiya na sallallahu alaihi wasallam da laita ya toci gai a ataku dauna dina hu wa fa khuluquhu fazawiju riwaya ndo chonga fa huhu? Iza da biya ya mamaji gan wai wagiye umai zai dina hu ya yi dajin biya dini udi akida wangi na nabi muhammadu wuna? sallallahu alaihi wasallam wadi akida da dai ta kafiri be zai je gi sahaba nabi muhammad ji to kona be zai je tsayin ji fadi ne wana gala galage wayo ibana nabi ga dina wuya ga ida ji be akida wi addini wi zo be sallah gutsun ya to alkhairi wai to ake mun mawuji yiminu da shimbo ne wai to ake tata addini ga da wana ina addini wa pata na yo ga lalle wai zo biya wai ke yafe za a dini dana wa kulu kawo da bojin wangi wani zai za a dini kan doci mai bi na kutici dana sifa a dini dana wani zo bai sallah kutu ya ma in bagwa wani na sha wani yan zagi ya fiya ji ta kai ce to ya ci siffan na le annabi magaya ya gaji yanci babu alkhairi don wa illa taf'alu takun fitnatun fil'ad wa fasadun kabir bando ga arid fitina mu ci ko ga guzun wai lekin do kotu ya shebe ya wallahi na ya fondoro ya wayla da shari'a kawti muje ndoro ya gangba ya nabi muhammadu ya sallallahu alaihi wasallam ba ge oto ye ge mu da cin biyo in zagi mai yawo e a logo oji na fitina bana bojin gya ina e mallau ya ci ga wani wo na wa mutunci o te ya ni be mu ci o shi ko boyi wo ba e bana muje adini lawo to wawa e wo ga mu to mai e ge uji bojin o ya caje uzire bone na mazandro cin lebe ina ba giji qur'anu ji shara ga ina ya lawan zagi wa kone yegi a cagan zagi je to ina ya lawa ba gi wa kone yegi ewo ewo eh bu fetiyo ngamala waligin zagi je wa da ka ka to fiti abu ke yi ko to abu ke juye be yo amma ya wula ta fondoro da daga yin zagi zakan yi gini da guba mai waya wula gina bologi amma mai waya wula na yi ugwa gan da ya yi wawan ya wasa e wula shi mai kan doce wani kusi bai kya ci ne bai da ga ma ya taƙaddamu shasun li khitbati wa arifu anu malumat idan eh, zage gigan ga lokaci ne zaba gibe ganwaye wawuna mace bojin wuce wani labari da ciyar alamar wuce zahiri kan zuwa zahiri kan zuwa mafi gadiyan zage na shi waye da na ya sabbe na wawa sai shati waye na a yawon labari tubo gato fahal astaghfirullah qabla ruwayati mba ba mi ga salaya tsala toci kafi midan liwe na am takunu listikharatu ba'da ru'yatihi li wa ru'yati lahu kashi istihara ya jinji lokaci na nyule zona mutso shamile na tun mi da labari tiwo mi istihara kashi tunna yake ba zona yau shi dena ega biworo alamatu علامة lil Abdi bada بعد الاستخارة takunu an tariqir ru'ya fil manam amma za ngba alama ne mai wugwa ga zaji pade yin wujaji pade yin zuma jijin istihara wana shin takunu an tariqir ru'ya fil manam ina e a shaga bo mai leo amma za kashi kewa yi na afiduna ja jazakumullahu khaira ebbe yi fa'ida su kuge bi alkhairi man kofa fatawa laji na jiga alagan bin na ya wana da zai je ta zaibe ga istiyara ji ka kayi na ko to zai san ba na gama da istiyara ya ko e ba san ciwo ma mun ga tawon ga istiyara buna wa ga wa cin cin leya wa zan giya ciwo ga ila te ci ko e wa zai gugiya e wuru ma waji ci be wa labara man ga istiyara galaman da cin kalitafi etiya alkaulul mubin fi atoyi musalli mashura asan yi gika tun shewa albani shi bu watsun fe ba za ti istihara ya ti nafila raka guba na nabi gai ji ti istihara wana un bebe istihara ga mana na ji da ha, da asali ali ndo ci gwanda je ci da ndo ci jikana ndo ci tasabi ga tata na yi ji istihara na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ko ga lugai zake tawo ko ya e bawo ne lo makanta na ga zan da ci da gumbi ga istiyara jani amma ga alkhairi da ba bin ga istiyara iri kice eh, yi guke yaji eh ga ga istiyara jani wani ya zai fi bai la ya za sai na bocha ga nare nan vairin doro da ban bolo ba za ba ginna ma tuna boci gan ga ba ba alkhairi da wana ina la mu takwa sunan mu kace wude kauna zanna dole ga jari ci zanna gumi bọ́ọ̀chì mẹ́ẹ̀dẹ́ tọ́ ìmẹ́ àgàn bí wọ́n bi tẹ̀gọ́ wọn àbẹ́ àgàn wọn àjúmọ́ yà ó ngógun chinle ka yimi bọ́ọ̀chì yẹ gan bí àyà kí láà títà bọ́ọ̀chì la yimi dèdè jimi kí lè wùtí chinle àyà. من يجوز لك الاستخارة قبل رؤية الخاطب وبعدها حلل يو yawon zagi na wajin istihara tun zai wawa na ilafenu lewajiyana a shaga to zumana ya gado shi lena wago tuna yawon labari gi kazana ko wani na a ca istihara ko wani tun zabe ba zai yi yawa na gawai wawai a ca istihara wa alamatul istiharati fi itmamil am allazi istakhara fi ga alama ne migun istihara ma yi. jẹ́ sodan fi itimamil amrin lade istahara èmì fi alamari na to wala ta tó to shi ba na wọ́n dẹ́ ga mi autar ki ko wagwawa imi na wayewa na ji tabbata wọ́n fẹ́ ji istiyara tubo ko ya bana wayewa wọ́n mai ji istiyara tubo na ya wabe ji tabbata autar ki ko kwa gwa ke imi wuce na wayewa na uzuri da be ya gambe wa shi gato ba gabo alama daga istihara ji tabbata ya zo addu'a zago wa an yajida almar'u fi qalbihi qabulan wa inshirahan ngai wane yadi istihara na egbon wole ya doji be nne egbon wole ugu ya lamarin na egina waya wana ko endo china waya wayan yije na egbon wa chi na waya leta ya sokoti wona ibona alamarin je yuda mini ne waga ileta ya sokoti wona egbon wode ya daji be lamarin ne li azal amri lazi istahara fi bi annahu khair igmo da ci gan alkhairi fa na yami to alamu yo ne wuga gan e mu cha ji padi be rayuwa yin won ji dacewa matuka de ge de kauna gin zagin na ko gin zagin ne de kauna ba gin na dan gumbo amma fa in wujida fi kalbihi fa in wajada fi qalbihi inqibadan wa sududan inqibad inqibadul qalb nga imsakul qalb e gba suirin doro wati e ginza gide kauna zanna ko da ba gide kauna zanna wa sududan su sududu ga irad popa an zalikal amr e gba wa wala marigi mucho ko e wuce na waiwa na ga tofawwa alamatun alamu yau bi anna fihi sharran zan mace lai daidaita wa latitun so ko sai wa wozun wadda ala ya ganye gbọn patawa bo to alamu yoga sharu yawo fẹ́ turuku hul insan ila gairi agwate ẹ̀hún e na náwẹ̀ wa ko kó èyí ń na náwẹ̀ wa náà da tún dòṣe wadda ala ya ganye gbọn wẹ̀ wọ́n pin wai man ci addu'a ba wanda ya gasa alkhairi ya gini so ko wuji tabbata o male ya gaba wajen addu'a tuna ya giwa daga waza na to ga nage gana da wani ege wato ji wule hankali ulo ba za na wani wabba wasu ko zai biya gama wagi ne wani fi alkhairi yi jota ko fin wuji tabbata wani a masa ko ayi gbawa ba da jin da dai aduwa bai na wagi guna ga gana wai igi fahimta ku so yi ta ka'idan nan na gairi zautu na shari'a lawi tiya istihara wani istihara iza mu ga lotun be tun ya gbanyi mai buna zan doci unji to istiyara kirki an na da la safi udin ya gbanyi ga be gangan wa istiyara jini alalima ude yakini be ilasi da kibo istiyaruwa ai wa yin ta dan egbon ena oto mi wa ngara wa yo gwo dan egbon gaza ne sami ewu ebo e je ndo chi na ole bi na ko ebo e je na ole bi na da safi o mai wa yimi na sana ko e bana de ona bai wuce to istiyara ki wuja ko watu ya gun la shi ta tiya istiyara ibn ya zafe ga wannan di istiyara mu jiga amma na su yayin kago daga wai loyin be bogo ga igma tiya toci bogo ga igma tiya ci to iga edu fe farko yabu ga basoko iga famin cigo bi ci gaba bai bayani na gurgudu ne ganin tsoci albarka hudu bai ga bici na saku fagin bayin subhanaka allahumma bihamdika sharon la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu